بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake haɗuwa da ku a cikin waɗannan karatuka masu albarka a cikin wannan darasi na akhtari a wannan dare wanda shine daren biyu ga watan safar shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in wanda ya daidai da sha ga watan oktoba shekara ta dubu biyu da goma sha takwas muna ba da haƙuri mun haɗe da gosulo a hanya ya sa ba mu zuwa kan lokaci ba a cikin wannan masallaci mai albarka masallacin jami'ar ahmadu bello da ke zaria muna nan muna ci gaba a cikin mukaddimar sheikh abdurrahman al-akhtari ko za mu tashi daidai ka zo rana ita yau? a ba ka zo ba in ka zo kuma to ka samu rafkan nima na za mu tashi? والعقل في الشفاعة أو في الدين ربما الأمر كنا والعقل في الشفاعة أو في الدين sannan kuma bai halatta mutum ya dinga ci bishiyar fa'aji ba baya halatta mutum ya zama to yana ci da ceto abin da ake nufi da ci da ceto nan za mu tashi ba yi akul amwalin nasu bil ba da gairin ɗaiɗi nasu a ba mun yi su rana ya ce kai ma rana ya ce ba ku zo kana tuna sannan muka yi magana a kan Kai ɗan ya wani abu ofis ɗin shi katina da kuma 'yan sanda da ake dan ba su naira ashirin naira talatin duka kan wannan ne muka yi magana ka tuna malam abbas yawa muka yi haddiya sosai ba na wal aqlu bi shafa'ati in dai mun tsaya mun mun tashi ne bayan mu aqlu amwalin nasu bi gari bi nafsi ba daga shi sai wal aqlu bi shafa'ati ba yawa to ina ganin za mu tashi abinda yake nufi da wal aqlu bi shafa'ati Shi ne ya zamanto mutum yana ci da ceto abin da ake nufi da ci da ceto shine ka yi wa mutum hanyar wani abu ko ka taimaka mai ya samu wani abu sai ya ba wannan shi ne ma'anar wal akli shafa'a kamar yanzu kana neman jami'a sai ka samu wani lakcara sai ka ɗan bashi dubu ɗaya ko dubu biyu ka ce ga wannan a kati ina neman admission a faculty of science misali ko kuma bayan ya neman makan ya nemi wani abu ko kai ka bashi ko ya nema wannan shi ake kira wani aklu shafa'a saboda da haka haramun ne idan kai wa mutum hanya ya samu wani abu ya baka wani abu saboda wannan hanyar da ka masa shi ake kira wal aklu bi shafa'a saboda haka shi ma haramun ne annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ishtu tujau wa yaqdi Allahu ala lisani nabiyhi ma sha ishtu tujau ku yi ceto mana ku yi shafa'a tujau za ku samu lada saboda haka duk mutumin da ya zamanto yayi zai samu lada mai yawa wannan shine dalilin da yasa ba a san mutum ya zamanto ya anshi wani abu a kai saboda haka dai a taƙaice wannan yana daga cikin abubuwa masu haɗarin gaske wannan kuma da yawa ana faɗawa ciki za a ga mutum yana da wani mukami babu a ma'aikata don haka idan wasu suna neman aiki sai ya zo sai ya ce zai nema musu aiki amma da sharaɗin cewa za su a ah, dan bashi wani abu wannan haramun au biddin haramun ne mutum ya dinga cin ya dinga ci da addini me ake nufi da ci da addini shine ya zamanto mutum ya nuna wata sifa ta nagarta sai ya zamanto sai a bashi kuɗi ta hanyar wannan shine ma'ana al'aklu biddin za a ga da yawa malamai da yawa da ɗaliban ilimi suna faɗawa cikin wannan an amince mai a tara mai kudin masallaci ya ci ko kuma a ba shi kudi ya raba wa mutane ya ci duk haka suna faruwa duk mutumin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba wa ilimi na addini yana buƙatar abubuwa guda biyu amma ɗaya ya fi ɗaya muhimmanci yana buƙatar ya zama to yana da sana'a saboda wannan sana'ar ita ce za ta sa mutane su daraja shi kuma ya zama to baya hange-hange shi yasa kaga annabi shu'aib abin da yake cewa a cikin suratul hud Kala ya qaumi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa razaqani minhu rizqan hasana yace ba kwa gani Allah ni ma ya bani wani abu na arziki wa ma uridu an ukhalifakum ila ma an hakuman ba ina so hana kuda na ina na mudu ni ma na je na aikata ba annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi yana cewa ma min nabiyyin illa wa qadra al hatta ana kuntu ar'aha ala qarari kali ahli makkah yace ba wani annabi a ce sai yayi kiwon dabbobi ya ce hatta ni kaina na kasance ina yin kiwon dabbobi saboda ɗan abin da a mutanen maka suke bani shine ma'ana ala qararisa li ali maka haka malamai manya za ga kowa da sana'a shi irin su suyuɗi idan kuka karanta tarihin su za ga gadin labirari yake wannan yana daga cikin sirrarrakan da suka sa ya rubuta littattafai manya saboda gadin da yake yi na labirari ya sa ya samu littattafai da yawa wanda ba wanda ya same su irin su nawawi kamar yadda aka ce yana jiran shago irin su ka gangaro ƙarshe-ƙarshen nan za ka samu irin su albani wanda yake sa hadisai an ce mai gyaran agogo ne wasu ma malaman suna cewa kamar yadda ya faɗa da kanshi yakan wara duk talata Ba ya tsayawa ya rubutu kawai gyaran agogo yake yi domin ya zamanto ya samu abin da zai zamanto cewa ya riƙe kanshi abu na biyu wanda ne ya fi muhimmanci wanda malami da ɗaliban ilimi musamman na addini suke bukata ne wadatar zuci malami yana bukata ya zama yana da wadatar zuci yana yadda da gwargwadon abin da Allah subhanahu wata'ala ya shi kamar yadda muhammad al-amin wanda ya rasu a shekara ta 1393 ɗaya da casa'in yake cewa na zo da wata taska daga biladi shankit mauritaniya kenan ya ce da kyar ka samu wanda yake da wannan taska shine wadatar zuci in ka karanta tarihin malamai magabata na baya za ka ga irin yadda allah subhanahu wata'ala ya azurta su da wadatar zuci wanda kuma wannan yana daga cikin abin da ya jawo suke da daraja da kima a wajen a manya-manyan mutane da kuma manya-manyan shugabanni Harunar shi ɗaya daga cikin halifofin abbasiya ya yi mulkinsu daga shekara ta 170 bayan hijira zuwa shekara ta 193 akwai lokacin da ya lokacin da ya gama aikin hajji sai ce a zagaya da shi wajen malamai su mai wa'azi duk malamin da ya je wajen shi in ya mai wa'azi sai ya ɗan jaka kuɗi sai ya bashi haka haka har ya je wajen fudail bin iyab ya ce da fudail bin iyab ya mai wa'azi fudail bin iyab ya mai wa'azi na mirada jiki daga cikin abin da fudail bin iyab ya ce masa shine ya ce masa ka dinga tuna waɗanda kake mulka ɗayan abu uku ne akwai wanda ya girme ka akwai wanda ka girma akwai kuma wanda yake daidai da kai wanda ka girme shi to kamar yadda shi ɗanka wanda kuke daidai da shi kamar yadda shi ɗan uwanka wanda kuma ya girme ka shi kuma kamar yadda shi kamar babanka da haka ka girmama babanka ka kimanta ɗan uwanka ka kuma ji tausayin ɗanka sannan kuma ya ce masa ka azumci duniya wal kun iftarak indal maut ba za ka yi buɗe baki ba lokacin mutuwa a ya kulli hal bayan ya gama masa wa'azi sai yake cewa da shi ana bin ka bashi shi haruna rashid a matsayin shi na halifa na duniyan musulmai duka ya buka ce shugaban ƙasa har irin kyautar ma da suke yi ba sun ninnin karirin yadda kyautar da ake tunda za a ga mutum ya zo ya yi waka an bashi misali dirhami dubu talatin misali kaga dirhami dubu talatin kana kiran yanzu misali wajen miliyan ɗari da talatin haka ko miliyan ɗari da arba'in haka kaga da wahala a samu gwamna ko shugaban ƙasa wanda za ka ji karira mai waka ya baka miliyan ɗari ta shida ala kulli hal sai ce eh bashin da ake bi na shine bashin da na karɓo a wajen Allah idan za ka iya biya na farallai da sunoni su ne bashin da ake nina saboda haka ya shiga gida ya dinga rusa kuka matar ta ce shi ta ce da za ka an shi wannan kudin to da ya zamanto cewa ya sun taimaka mana ya ta kuka ya ta kuka da kanta ta fito ta ce masa ka cutar da bawan allah nan ya kamata ka tafi ala kulli hal haka kamar yadda malamin muhammadu muktar shakidi yake gaya mana a ƙabin abira ba wata rana suka haɗu da suleiman bin abdulmalik da suka haɗu da shi sai yake cewa da sai suleiman bin abdulmalik yake cewa da ƙabin abira ba ya tambaye shi duk abin da yake so sai ƙabin abira ba yake cewa da shi zai shiga ne dawaki saboda haka sai ya koya jira ya fito sai ya zauna ya jira shi da ya fito sai ya sake maimaita masa cewa yana so ya faɗi duk abin da yake so a mai sai ya faɗi wata jimla wacce a lokuta da yawa idan na tuna wannan jimlar kan ji kamar ne hawa sai ya ce masa har na shiga ka'aba na fito ban roƙi Allah komai na duniya ba saboda haka ba zan iya roƙonka wani abu na duniya ba kaga damu ne yanzu ko da irin su osin banje da musulmai ba ya ce duk abin da kake so ka faɗa ba maki wani ya roƙi miliyan hamsin haka ko ɗari ta yadda zai daɗe dai yana ci to amma su kun ga yadda suke yi haka kuma ya taɓa faruwa da salim bin abdullahi bin abdulmalik shi kuma shi ma suka haɗu da hisham bin abdulmalik a masallaci salim bin abdullahi bin umar na ke sunci suka haɗu da hisham bin abdulmalik a masallaci sai ya faɗa masa irin wannan ya roƙi abin da yake so sai ya ce mai sai ana jin kunyar na roƙi wanda ba Allah ba a masallaci saboda haka sai ya fita waje ya jira shi da ya kammala abubuwansa a masallaci sai ya fito sai yake tambaya shi ya sake maimaita mai sai shi ma ya gaya ma irin magana a tsabin abira ba ya ce masa shi a masallacin ma bai roƙi Allah komai na duniya saboda haka tun da ya san duniyar ta Allah ce mai roƙe shi ba ya zai aro ya roƙi dan adam miskini ala kulli hal wannan yana daga cikin dalilan da ya sa mutuncin malamai magabata ya bambanta da mutuncin malamai na yanzu a da can suna cewa sharrul ulama man yadkhulu alal umara wa sharrul umara mallaye da Kulu Alal ulama mafi sharrin malamai shine wanda yake zuwa wajen sarakuna ko shugabanni ko gwamnoni mafi sharrin sarakuna kuma shine wanda baya zuwa wajen malamai amma ga ko shekaran jiya na ga wasu malamai sun je wajen shugaban kasa to a da ba a haka sai dai shi ya zo wani daga cikin malamai magabata yana cewa sarkin garinmu yana yawan neman ya gani ya ce amma su ɗaya nake ba shi dama ya ganna a shekara kama yanzu gwamna zai iya cewa a zo karfe biyu zai haɗu da wasu malaman ko shi da ya kai ba wanda zai tashi wannan yana daga cikin dalilan da ya sa ilimi ba a daraja shi yanzu kamar yadda ake daraja shi da tare da cewa kuma da yawa wasu malaman wasu gwamnonin da shugabannin sun jaraba su sun ga wallansu akwai wani da yake bani labari ku yi haƙuri da karatun namu za ku ji kowa ana iya taɓa saboda karatu ne wanda ake yi don amfanin al'umma gaba ɗaya so duk gabar da muka zo duk wanda ya kama za mu bayani a kan shi kuma a yi mana kyakkyawan zato akwai wani da yake ban labari kusan a gabansa abin ya faru wani gwamna ya zamanto cewa wata mace mai marayu ta je wajen shi tana neman ya taimaka mata tana da marayu bayan ta zaki don haka sai ya ce mata ba matsala ki dawo lokaci kaza wajen malam wani wanda aka yi abin a tare da shi yana tare da gwamnan shi ne yake bani labari lokacin muna madina sai ce ki dawo wajen malam wani shi kenan ya ɗau miliyan biyu ya ba malam duk lokacin da ta zo sai ya ce mata wallahi kin san matsalar mutanen asida kawai duk sanda ta zo sai ya ce wallahi mutanen ba su da alkawari ran nan kawai sai aka ba ta shawara aka ce tun da haka ne kawai ki je ki zauna a daidai kofar inda yake wucewa inda gwamna yake wucewa ta je ta zauna gwamna yana ganin ta ya ce wannan kwace ce aka ce ai wannan a wance ce wacce ta zo neman taimakon nan wajenka sai abin ya ba shi tsoro sai ya ce ta shigo mota tana shigo mota da aka je ofis sai ya kira malamin sai malamin ya zo yana karkarwa da ya ganta sai ce kuɗin suna akawun bar aje a ɗauko a baki kaga yanzu duk iya kyakkyawan zaton da za ka mai duk iya abin da aka ce a yi wa musulmi kyakkyawan zato to abubuwa biyu ne za ka mai zato idan ka mai kyakkyawan zato na ƙarshe shine ka ce ya sa kuɗin a banki sai an samu intanet sannan ya bata wannan shine ƙarshen kyakkyawan zaton da za ka mai idan kuma ka mai kyakkyawan zato na biyu wanda shi shine a karabuwa ya yi iya cinye kudin akwai wani shi ma cikin gwamnonin arewa shi ma da wani talaka an mai haihuwa sai je wajen shi sai yake tambaya cewa da allah an mai haihuwa ne yake so a taimaka masa da abin suna saboda haka sai ya ba matsala ya dawo wajen ladan ya zo wajen ladan idan ya dawo saboda haka sai ya ɗauki dubu ɗari biyu sai ya ba ladan ya ce idan talakan nan ya zo a bashi a yi suna a yi baki abin nan da walima da sauransu saboda haka shi kuma ladan da ya tashi kawai da talakan nan ya zo sai ya bashi dubu sha takwas <laughs> wallahi wannan ma cikin jihohin northwest din nan ne saboda haka sai ya bashi dubu sha takwas don haka shi kuma akwai alamar cewa talakan saboda tsananin talaucinsa akwai alamun da suke nuna dubu sha takwas ɗin ma bai taɓa riƙe ta ba saboda haka ya je wajen gwamna yana karkarwa ya ce ya ga sako ya goge sai gwamna ya ce nawa ya baka sai ce wallahi dubu sha takwas ya bani sai ce to kaje je ka ce na ce ya ƙara ala kulli hal idan ina ba ku labarai irin wannan suna da yawa duka wannan hukumanta muna karkashin wal aklu biddi di yana daga cikin wal aklu biddi yana daga cikin ci da addini saboda haka kun ga ya fito da niyya ta salaha da sauransu kaga yanzu dubu sha ina ga kamar 9% ma ya bashi to kaga su 'yan siyasan ma da suke sata sosai in zai yi aiki akalla ya raba gida biyu ya ci rabi ya aiki da rabi kama shi ladan kaga 9% ya bashi ya bashi dubu ashirin ma ya bashi 10% sai ya bashi abin da bai wuce 9% ba ala kulli hal wannan misalin daga cikin dalilan da nake gaya muku shine yana daga cikin sirrarrakan da ya sa 'yan siyasa suka raina malamai yanzu a ga malami idan ya shi ne dalilin da ya sa na ce muku malamai suna buƙatar kofi guda biyu da wanne da wanne amma na ce muku wanne ne ya fi mahimmanci wadatar zuci saboda ko yana da sana'a idan ya zamanto Allah maɗaukakin sarki ya yi masa budurwar zuciya yana hange-hange yana buƙatar ya zamanto cewa yana so a dinga kai 'ya'yan shi a fijo da manyan motoci ko kuma ya zamanto yana burge shi matar gwamna ta kirawo shi je yana mata fatawa a wannan dinta duk wannan yana daga cikin abubuwan da suke jawo mutuncin malami ya zube shi sa kaga imam malik da ya rubuta muwaddarsa bayan ya kammala rubuta muwadda sai ya zamanto haruna rashid sai ya kira shi ya ce ya zo ya koya wa 'ya'yansa muwadda ma'amun da kuma al'ami me ya ce maza me ya gaya masa waya da ce al'ilmu yi wuta ya ce ilimi zuwa masa ake ba zuwa yake da kansu suka taso suka zo gida to yanzu a cikinmu mutane nawa ne za a kira su bila a ce su je su dinga yi wa 'ya'yan shugaban ƙasa darasi ko kuma a kira su gidan gwamnatin wata ja a ce su je su kaza ba su je ba shi yasa kaza, kaga kana koya musu suna maka kallon banza sannan kuma daga cikin abin da zai baka mamaki shine Ka ga malami yana zuwa wajen mai kuɗi ko ɗan siyasa yana durƙusar da kanshi saboda ya ba shi kujerar umara kuma ya je umara ya kuso goma kaga wannan rashin sanin ciwon kai na farko dai kai ba umara farilla za ka ce ta sunna ce balle ka ce baka taɓa zuwa ba a malikiya ma umara har abada ma ba farilla ba ce saboda haka wannan yana daga cikin abubuwa don haka malami yana da buƙatar wadatar zuci shi yasa malamai magabata kamar yadda bakar abu zai da ya ka a cikin littafinsa hilyatu ɗalibin ilm malamai magabata sun kasance suna koya wa yaransu waƙar aliyu bin abdulaziz jurjani suna umarta su su haddace ta mu ma lokacin da muka je muna labulwan a madina sai da wani daga cikin siniyoyinmu ya sa muka haddace ta duk da na manta wasu baitukan a ciki yanzu shekara goma sha wajen bakwai 2002 farko-farkon a tsakiyar 2002 amma dai ina tuna wasu baituka a ciki yana cewa ya ƙolo na lifi kan ibadun wa ma ra'au rajulan an mawubi zulli a jama yake cewa suna gani na wai suna cewa ni mutum ne mai yumkewa mai janya kanshi ya ce a'a sun ga dai mutumin da duk wurin wulakanci ba a gani shi ya ce wa ma kullu bar illa hali ya stafi suni wala kullu man laqaitu ardahu Ya ce ba duk walƙiyar da ta walƙa ce take burge ni ba ba duk kuma mutumin da na ganshi nake zaton zai ni'imta ni ba Ya ce walau anna ahlal ilmi sanuhu sanahu walau azzamuhu fi nufusi la ya ce inda masu ilimi sun kiyaye ilimin to da ilimin ya kiyaye su inda sun girmama ilimin a zuciyarsu to da an girmama ilimin ya ce walam abtazil khidmatal ilmi li akhduma man la baitu lakin li ma. ya ce ai ni ban je na ilimi na wai dan ne wa wani hidima ba ya ce ni ma na yi ilimi ne domin ya zamanto cewa an min hidima ala kulli hal akwai bambanci tsakanin girman kai da kuma girmama kai shi girman kai rawanin tsiya shi kuma girmama kai sifa ce wacce ake so malami da kuma ɗalibi ya zamanto yana siffanta da shi ba wata ni'ima da Allah subhanahu wata'ala zai baka fiye da Allah subhanahu wata'ala ya zamanto ya baka ilimi shi sa kun ga hatta annabi Adam da Allah subhanahu wata'ala ya ce inni ja'ilun fil ardi khalifa qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nanu tusabbihu bihamdika wa nuqaddisu kaga da yace zai sanya halitta a bayan ƙasa su kuma ya zamanto suka yi ta complain akan cewa akan cewa zai zamanto cewa ya ya ya sanya wanda za su yi banna a bayan ƙasa Allah ya ce ni na san abin da ba ku sani kaga da ya tashi zai zamanto cewa ya fifita wannan halitta sai ya fifita ta da ilimi kamar yadda yake cewa wa allama adam al asma'a kullaha sun ma'arabahun alal mala'ika ya sanar da shi sunayen abubuwa duka kamar yadda mahalli yake cewa tafsirar jalalaini hattar qas'ata wal qasaya Allah ya sanar da shi sunan babban ƙwarya da ƙaramar ƙwarya wal faswata wal fusayya me ma'anar wal faswata wal fusayya a me kenan wal faswata wal fusayya na kace me a ba dai saka iska ba ba shi ya koya mai ba ai wannan aiki ne ma'ana saboda ka san mubalaga na cewa Allah ya sanar da shi sunayen komai ya ce maka wal faswata wal kusayya ma'ana Allah ya sanar da shi sunan babbar tusa da karamar tusa shine ma'ana wal faswata wal kusayya ala kulli hal kar mutum ya taba jin dan yayi ilimin addini shi makaskanci ne mutum ya ɗauka cewa yana kan gadon annabawa kuma ba wanda Allah ya yi wa ni'ima fiye da tashi hatta wanda ya yi boko in dai kai ilimin addini da kyau ba zai fi ka wayewa ba saboda za ga wani abin da yan bokon suke takama sun gano kwanan nan annabi sallallahu alaihi wasallam tun ya faɗa a cikin hadisi ala kulli hal babban abin da mutum yake bukata in ya zama malami ya zama yana da wadatar zuci yana da rayuwa yar kaɗan kun ga yanzu imamul bukhari kamar yadda aka faɗa a kissa shi yana cikin tafiya ne fa kawai ya zamanto wani mutum ya ga kuɗin da yake tafiya da shi sai ya ce an mai sata imamul bukhari zai tafi neman ilimin hadisi da zai je neman ilimin hadisi ya ga cewa idan ya bari wannan ɓarawa ya ce ya ƙala mai sata za a iya rusa duk abin da ya je nemowa ya ɗauki kuɗin duka ya je fasawa saboda haka da aka zo ana caji ana dutubawa sai ya zaman to riga ya ga ba a wajen imam bukhari ba sai ke tambayar sa menene abin da ya faru sai ce ai ga abin da ya faru ya fahimci abin da yake nufi da aka ce sa ya jefar da kuɗin ala kulli hal idan ka karanta rayuwar magabata na gari za ka ga irin yadda suka maya imam bukhari kamar yadda yake faɗa ya taɓa cin ciyawa a hanyar neman ilimi ya taɓa zama tsirara a hanyar neman ilimi in ka karanta tarihin sun ci bola ibn al-jawzi wanda ya rasu a shekara ta 597 a cikin littafin sayyidul khatir yayi bayanin irin yadda yake zuwa yana tsoma waina a cikin ruwa yana ci saboda tsananin ta bushe ga kuma tsananin talauci wannan shine abin da ya kamata malami ya san kuma duk lokacin da malami ya zamanto koyaushe yana saka manyan kaya yana hawa katuwan mota yawa za ga darajar malantar ma tana tafiya alakulli hal in mutum yana da hali ba a hana ya zamanto yana amfani da kudinsa ba amma dai irin yadda wasu malaman suke kaga mutum ya ɗebo wa kansa duk tafsiri duk rana kullum sai ya sa shadda ta gani ta faɗa kullum sai ya fito a siffar da ba za a raina shi ba filan babu laifi amma dai wannan ba shi ne babban makasudi ba saboda ya za ta iya shiga ciki sannan kuma na biyu yana daga ciki na biyu shi ma daga cikin abin da wannan abin yake shigarwa shine zai iya jawo maka ya zama to da'awarka ta zama commercial za a ga yanzu misali akwai waɗanda suke karantarwa da'awarsu ta zama commercial idan zai zo karatu sai ya tsara abin da za a bashi sai an tura mai da dubu ɗari ko dubu ɗari biyu ko dubu ɗari uku kafin ya zo wannan yana daga cikin abubuwan da suke taɓa ikhlasi kuma zai iya shiga cikin aklu biddin saboda asali ana koyar da addini ne saboda Allah kuma umiru illa li abdullah mukhlisina lahu dinah saboda haka duk abin da ake neman kusanci da Allah subhanahu wataala asali to ya zamanto cewa mutum ya yi shi don Allah ala kulli hal ba ba laifi ba ne idan mutum ya je lacca ko ya je karatu aka ba shi wani abu amma dai gaskiyar lamari akwai alamar tambaya malami ya zamanto cewa idan zai zo wa'azi sai ya sa wani abu an tura masa sai ya zama da shi shar'i saboda na farko za a gagara neman shi tunda kowa idan zai kirawo shi zai gaban shi zai iya faduwa idan ya tuna yawan kuɗin kuma zai iya haƙura da shi sannan kuma shi ma zai iya taba ikhlasinsa Allah ya ba mu sa sai ce wata akhiru salati ko an ce da kuma jinkirta sallah daga lokacinta kamar yadda muka sani sallah tana daga cikin abubuwa masu muhimmancin gaske wanda ya kamata ya zamanto cewa mutum ya kula da ita ba wani abu da ya fi mahimmanci fiye da sallah bayan kalmar shahada kamar yadda ya zo a cikin hadisi al'ahadun ladhi bainana wa bainahum as ka faman tarakaha faqad kafara bambancin da yake tsakaninmu da kafirai shine sallah da duk wanda ya bar sallah to kawai ya kafirci bainar rajuli wa bainar kufri tarkus sala kamar yadda shaqiqu bin salama ya rawaito yake cewa kana ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam la rauna shay'an tarku kufrun ila sala sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam sun tafi akan cewa sun yi ijma'i ba wani abu da suke ganin shi kafirci ne sai sallah sai barin sallah da haka ita ce in ka batta ka kafarta ala kulli hal yana daga cikin alamomin da ake gane cikakken musulmi shine sallah akwai wani daga cikin manya-manyan malaman usulul fiqi ɗalibansa suka yi kwantan baya sallah sai suka ɗiga tawada a tafin kafar shi yana bacci bayan kwana uku suka zo suka ga tawadan nan tana ala kulli hal sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam sun kasance suna kiyaye sallar kamar yadda ya zo a hadisin ɗaya daga cikinsu yana cewa na kan ga ɗaya daga cikinmu ana zuwa da shi yuhada bainar rajulaini ya ya sa hannunsa akan mutane bai da lafiya saboda ba zai iya tafiya haka za a taho da shi har sai ya kama fusa har da shi a ina fatan mun gane ala kulli hal yana da tsananin amfani da kuma mahimmanci mu gane cewa lallai kiyaye sallah yana daga cikin abubuwa masu muhimmanci yana daga cikin abubuwan da ya kamata a himmantu zuwa gare su lallai mutum ya sani cewa shine farkon abin da za a yi masa hisabi ranar alkiyama kamar yadda ya zo a cikin hadisi saboda haka kiyaye sallah yana daga cikin abubuwa waɗanda suke nuna cikin musuluncin mutum shi yasa malam ya kawo ta cikin abubuwan da ba a wajen malamai idan mutum yana wucar da sallah daga lokacin iya wannan ma zai iya jawowa ya zamanto ya fita daga musulunci in yana maimaita haka don haka idan mutum yana yin sallah ba a lokacin ta ba alama ce da take nuna zai samu matsaloli a rayuwar shi na taɓa zama da wani ɗan siyasa su ɗaya yake yin sallah ma'ana idan ya zo asuba to zai faro daga azahar ɗin jiya ya yi azahar yi la'asar ya yi magarba ya isha sai ya asubar yau gobe ma haka je, so ɗaya kawai in yi wannan kuma gaba ɗaya sallolin ba sa ci mai minti goma ya kammala shi ala kulli yana daga cikin abubuwa masu mahimmancin gaske mutum ya yi ƙoƙari sana'arsa da neman abincinsa kar su dinga cin karo da lokacin sallar shi idan yana da sana'a ko yana da wani abu kar wannan ya sa ya bar sallar shi shi yasa kaga tsarin da saudiya suke da shi yana da matukar muhimmanci duk da yanzu suna so a canza in dai aka kira sallah kowa dole ya rufe shagon shi har gidan mai in dai ka ji an kira sallah to ko gidan mai ba ba za ka je ka same su muna can akwai wasu gidajen mai guda biyu a jidda da aka kira sallah suka sai da mai aka rufe su aka kwace su, to amma yadda za ka san yan adam yan adam neman shagani sha gani a madina za a ga wasu idan suka fulla shagon sai su shige ciki ba fi sallar ba wallahi da yawa sai an gama sallah sai ya buɗe yana ciki ala kulli hal shi yasa Allah subhanahu wataala yake cewa wa innaha kabiratun illa ala al-khashin an yi saɓani idan mutum ya ji kiran sallah bai da wani kyakkyawan uzuri ya a aka gama shin daga baya za a yi sallar sa akwai malaman da suke ganin za a yi sawa. saboda ko wani hadisi wanda wasu malaman sun raunana shi ma wasu sun yi aiki da shi man sami annida falam yujib fala salata lahu illa min duk wanda ya ji kiran sallah bai amsa wannan kiran sallah ba to ba shi da sallah sai dai idan yana da wani uzuri Dan haka yana da kyau mutum ya dage ya yi ƙoƙari wajen yin sallah kan lokaci sa'idu bin musayyib yana cewa ba a taɓa yin kiran sallah ba wajen shekara hamsin face yana masallaci ya ce kuma sa hamsin bai taɓa ganin ƙeyar wani ba me yake nufi yana tsawon gaba bai taɓa ganin ƙeyar wani ba iya wannan wani dama ya ce sai dai ta yi kila kuma shi ne neman ɗin ya ce dai bai taɓa ganin ɗaya wani ba akwai ɗaya daga cikin malaman hadisi ina ga yahaya bin ma'in an ce ko guduma ya ɗaga zai buga in dai aka kira sallah to ba zai ƙara sani amma za a ga da yawa gama sallah sai ka ga wani lokacin rabin masallacin ma suna <laughs> rama sallah ala kulli wannan yana daga cikin abubuwan da ya sa rayuwarmu da ta magabata albarkata ta bambanta su suna ganin kiran sallah ana yi ne don ga falalu Na ga bai kamata ma a ce sai an kira sallah lafiya lura ba ya kamata a ci asali kafin a kiran sallah kana masallaci da haka ga rayuwarmu kwai ragowa ina fata mun fahimta saboda haka yin sallah akan lokacin ta yana da muhimmanci sai ce wala hillu lahu suhbatu fasikin ko li barura darurati ko wala mujalasatu li ghairi barura ko baya halatta ga mutum ya abokanci fasiki ko ya zauna da shi sai idan akwai wata lauwa. ala hal abinda ya sa ni ahalari ya faɗi wannan shine saboda aboki yana da tasiri a rayuwar abokinsa annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi yana cewa matsalu jalisu Sani, misalin aboki na gari yace kamar misalin wanda yake zama da misi da turare ko ka koya goga ma ko ka ji kanshi ko kuma ka tsaya misalin wanda yake zama da abokin banza kamar misalin wanda yake zama da makeri ko ya kona ka ko kuma juwarin gawai. ala kulli hal aboki yana da tasiri a rayuwa shi yasa wani daga cikin mawaƙan laraba yake cewa la tashabil kaslana fi halati kam salihin bi fasadi akhara yafsud adwal balid ila aljalidi sayatu al jamru yudau fi ramadi kada ka yi abuta da kasalalliya kowanne irin hali saboda da yawa mutumin banza idan ya haɗu da mutumin kirki yana mai tasi, kima ya zama mutumin banza ya ce da ƙiƙi yana iya yi wa wanda yake mai ƙoƙari tasiri ya ce ba ka gani yanzu idan da za ka ɗauki garwashi ka saka a cikin toka ba wani lokaci shi ma sai ya zama toka shi yasa wani ya ce idan kun tafi kaumin fasahib khiyarahum wala ta tashabil arda fatar da raki. anil mar'i la tas'al fasal an qarini fa kullu qarinin bil idan ka kasance a cikin mutane to kai abota da zaɓaɓɓe daga cikinsu kada kai abota da halakakke sai ku halaka tare in kana so ka san wane ne mutum to ka tambayi wane ne abokinsa saboda kowa yana abota ne yana kama ne da abokinsa a cikin suratul furqan Allah subhanahu ta'ala ya ba mu labari abin da zai faru rana alkiyama wa yawma ya'dhu zalimu ala yaqulu ya laitani lam attakhidh ya laitani takhastu ma'ar rasuli sabila ko ya wailata laitani lam attakhis fulanan khalila zai dinga cewa ina ma da ban saki wani a matsayin an ba laqad aqallani an dhikri ya batar da ni ko ba shi da amfani a lokaci shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi yake cewa almaru ala dini khalili a ahadukum manyu khani mutum yana kan hanya da kuma tsarin abokinsa don haka ya duba ya ga wa zai yi abota da shi a suratu safad Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labari yan aljanna ba an shiga aljanna an natsa za a fara yi kala qa'ilun minhum in ni kanali ina da wani aboki kuwa ya ƙulu a inna kalaminar musaddiki yanzu kai ka yadda cewa wannan abin da aka zo da shi gaskiya ne a iza mitina wa kunna turaban wa izaman a inna lamadinun za a dawo da mu yanzu bayan mu mutu mun radaddage sai ya ce to ko dai za ku ɗan leƙa ne mu gani mai jalalai ya ce sai su ce su ba za su leƙa ba fattala farawa fi sawa'il jahim shi sai ya leka sai ya gan shi a cikin azaba ala in ki talatuli shi wallahi saura kaɗan nima ka halakar da ni in ban da ni'imar ubangiji na la kuntu mil mu'azzabin ni ma da na kasance cikin waɗanda za a yi wa azaba ala kulli hal musamman waɗanda suke da yara yana da kyau ya zamanto mutum ya dinga kallon da suwaye yaransa suke koyi Su suwaye yaransa suke cakuduwa da su saboda me saboda idan yaranka suna cakuduwa da mutanen banza ka musu get ina fatan kun fahimta ala kulli hal yana da tsananin mahimmancin gaske mu gane mahimmancin zama da mutanen kirki kun ga wannan mutumin da ya kashe rai ɗari ya je wajen wani malami ya ce ko yana da tuba malamin cewa ya da shi ya yi hijira daga ƙasar da ya zamanto cewa take ta mutanen banza zuwa ƙasan mutanen kiri na haka da ya je sai ya zamanto cewa ya mutu a hanya sai mala'ikun rama suka ce nasu ne mala'ikun azaba masu suka ce nasu sai aka gwada sai aka gan shi ya fi kusa da sai Allah madaukakin sarki yana so ya mai rahama sai ya ce kowace ta sai ce kasar rahama ta maso kasa azaba kuma ta yi nisa da gwada aga ya fi kusa da kasar rahama sai Allah ya mai gafara to kaga wannan yake nuna maka cewa zama da mutanen kirki yana da matukar amfani yana kuma da matukar tasiri don haka shi yasa malam ya ce sai dai inda larura aiki ya haɗa ku baya yadda za ku kuma matsalar in kana zama da mutumin banza yau da gobe tun yana aikata zunubi kana ganin ba komai ba ne sai ka saba lokacin muna sakandare akwai wasu da muka yi makotaka da su mazinata akwai waɗanda na sani ba masu gadi ne na wani gida amma mazinata ne akwai waɗanda na sani suna tare da su layi ba sa zina amma da suka koya musu Allah ya musu rahama su daga cikin sun mutu akwai wata yarinya mai gora da suke zuwa su wuce da ita sai ka ga mutum biyar mutum shida sun tsari da ita a lokaci guda a ɗakin mai gadi so galibi in kana zama da mutanen banza wannan yana taimakawa wajen zunubi ka dinga ganin sa ba zunubi ba da haka shine dalilin da ya sa nisantar su yake da amfani allah ya ba mu dacewa ya sanya rayuwar mu kamar yadda yake su bismillah kira sallah wannan yake cewa assalamu alaikum malam allah ya saka da alheri tambaya ta ita ce ƙarin bayani akan wane ne fasik a wajen malaman hadisi wanda suke cewa fasiki shine huwa alladhi yartakibu al-kabira wa yusirru ala as-sagha'ir wa yatruku wa yaf'alu ma yahillu bil muru'a alladhi yartakibu al-kaba'ir wa yusirru ala as-sagha'ir wa yaf'alu ma yakhillu bil shi ne rukunai uku na fasi, wanda yake aikata manyan zinubai. ana lokaci lokaci yana karya, lokaci lokaci zai iya yin zina ko wani abu daga cikin manyan zina ya ƙarya ma babban zunubi in aka ce babban zunubi a wajen malaman musulunci shine duk zunubin da aka la'anci wanda ya yi ko aka sa mai haddi a duniya ko kuma akwai azaba a lahira shi ake kira babban zunubi na biyu shine ya zama yana yawan aikata ƙananan zunubai su manyan zunubai lokaci lokaci yake aikata sannan kuma ƙananan zunubai ya zama to yana aikata su lokaci lokaci ƙananan zunubai yana yin su koyaushe su kuma manyan zunubai yana yin su lokaci lokaci sannan yana yin abubuwan da suke taɓa mutunci abubuwan da suke taɓa mutunci ya danganta da al'adar kuri ya danganta gurin da kake zaune shine zai nuna wannan abun yana taɓa mutunci ko ba taba mutunci kaga yanzu anan sa jins da tsukewa na gayu ne ko yanzu da zan sa jins na suke da zo in hau wannan kujera wasu ba su zauna kaga al'ada ce amma a america ne ko a sierra leone limamin juma'a ma yana iya sukewa ya hau ya hudu ba kuma ai kabbara lokacin da yake yi saboda kaga ya bambanta da yanayin guri yanzu a indonesia yana daga cikin rashin mutunci ka ɗora hannunka akan kafadan mutum zai buge maka hannu waɗanda muka zauna da su a senegal kuma yana daga cikin aibi ka tambayi mutum sunan matan shi amma munan ba wani abu ba komai abokinka wannan ba ina gaya muku ha abokai ka tambaye shi sunan matan shi amma nan kuwa za mu iya zuwa da kai gidana ma matata An ce zo ku gaisa ta wuce da ƙabanta amma su a can amma kunga su a can wallahi sunan matan ma ka tambaya matsala ne akwai wani da muke aji ɗaya da shi muna aji ɗaya da shi a madina ya riga mu yin aure tun yana labultu aka mai aure wata rana muna hira to ya batta a can muna hira sai nake tambayar shi ya yi aure na ce masha Allah ka aure ce na ce to ya sunanta Mai gaya min ba wani ƙara tambayan sai ran shi ya ɓaci ya ce mu ai su kwata-kwata a can ba a yi suna so kaga wannan al'ada ita take determining ɗin menene yake taɓa mutunci cin abinci akan hanya yana daga cikin abubuwan da a gurare da yawa yana zubowa da mutum mutunci mu yanzu kamar mu da muke mutanen ƙauye a farko da muka taso in dai babanka yana awo za a iya hana ka mace in ka neman aure wallahi in dai aka je kaje neman aure aka ce baban shi awo yake mana ba iya nuna abin da zai ci a shekara to za a iya hana ka kaga wannan a wajen su yana taba mutuncin mutum a ce mutum yana awo amma a wajen 'yan birni su kuma yin awon shine fashion tunda su ba a noma ina fatan kuna fahimta so ala kulli hal wannan sune rukunai uku na fasiki ya zama yana aikata manyan zinubai lokaci lokaci ya zama to kuma da'iman yana aikata kananan zinubai sannan kuma yana aikata abin da zai taba mutunci shi kamar yadda na nake maimaita muku taba abin da zai taba mutuncin mutum yana da alaka da inda yake rayuwa yawwa wasu abubuwan ba matsala bane so zaka dinga gani yanzu a yi haƙuri na yi abin nan na zauna na ɗina zuwa na yin karatu a sokoto yanzu a sokoto kebbi da sauransu wata maganar da wani zai lamfaɗa maka ita to in anan ne sai ka kai mai kutufo amma su ba matsala ba matsala ko ba haka ba ne ko ba ku zauna da su ba ku yi haƙuri amma sakwata inda su su ala kulle hal da yanayin tsarin gurinsu haka yake malam wacce yanayi majinyaci wacce yanayin majina ce take karya alwala an taɓa sanin an ce majina tana karya alwala amma dai muna dab shiga kitabun ɗahara ba fasulun fi ɗahara in sha Allah ila a cikin karatun sati mai zuwa ma ila kuma ya zamanto tunda muna da alwala wani bara ina jin sati mai zuwa ba mamaki ba za mu shiga ba amma kila mu shiga malam mukan shiga practical tun daga karfe biyu zuwa karfe biyar kuma malam ba a bara mu fita mu sallah to malam mu ma da laifi akan hakan shin ya halatta mu yi ta kafin mu shiga practical din Allah ya saka da alheri الشيخ الفقيه a cikin littafin safarallan sallah guda nawa ya ce guda nawa shekul Fakiru ya ce farallan sallah sha biyar ko awwaluha dukulul wakati ko yawa shigar lokaci ala kulli hal in dai ba mutum kasar yake ba kamar ɗalibin da ya taho daga nesa kuma bai yi niyyar ya zauna zama mai tsawo ba to asali bai halatta ya yi sallah kafin lokacin ta ba ya eh, la'asar lokacin azhar bai halatta ba saboda yana daga cikin ƙawa'id na fiƙihun malaman musulunci suna cewa la ya juzu taqdimul ibadati qabla sababiha wa ya juzu qabla shartiha bai halatta a gabatar da bai halatta a gabatar da ibada kafin sababin ta ba so sababin sallah shine shigar lokaci shi yasa kuma kuka ga shekul faqihu ya ce dukhulul waqti ko kun san shekul faqihu ko waye shekul faqihu wanda yayi wannan littafi kawai ba san wanda yayi littafin ba ko akwai wanda ya sani ba wanda ya san sunan shi kenan dai ƙara shekul faqihu malam masani ya faɗa so ala kulli hal ba za ku yi sallah ba sai dai tunda ba yadda za ku iya sai ku bari idan kun fito sai ku yi saboda karfe biyar ma yana nan a cikin lokacin sallar la'asar in dai karfe biyar ne ko lokacin da ake sallar la'asar ne biyar da rabi still dai ana nan a cikin lokacin ta ina fatan mun fahimta malam dan Allah ina so a ƙara mun bayani game da karatun mamu na fatiha a bayan liman ya nemi kama yi tambaya rana ya kyau ko ko ba haka ba ne to gani nemi karatun rana ya kyau insha Allah ta'ala tare mu dan bawa ko mutum biyu uku si da baki sai mu sai mu sha bakwatiya na'am baba ka ce me me yake zuwa mai eh na ji farkon tambayar e ba ka ɗaga murya ba ba amma dai na dan fahimci abin a dukkan in dai bacci ne ya kama shi bai iya zuwa ba Allah ba zai kama shi ba da bacci rufi alƙalamu an salasaki an ɗauki alƙalami a kan mutumu daga ciki kuma akwai anin na'im hatta isekta mm. so bacci ne sai dai inda gangan yayi Yan gaskiya wasu suna da matsala Za ka ga in sallah ce zai iya shiri ta yi bacci amma inda yana da wani abu muhimmi to zai iya tashi akwai wasu mutum biyu da muka karatu da su a madina ɗaya ɗaya baya sa agogo irin munabbi ɗin nan da zai tashe shi na mai magana na ce dinga samane ce a sabai ba sa sawa saboda kawai ka bari Allah ya tashe ka shi kenan kawai in Allah ya tashe ka ka tashi amma a zamanin sabai su ba sa sawa kawai baccinsu suke yi to kaga wannan tawili ne saboda in yana da abu muhimmi zai sa abin da zai tashe shi so mutum ya san yana da magagin bacci kiran sallah ba zai tashe shi ba ba laifi idan ya sa sannan akwai wani shi ma da wani dan Sierra Leone shi ma da muka karatu tare da shi blog din mu daya shi ma da yawa wajen biyar sai ga ganshi yana alwalan la'asa ce to aka yi haka yace wallahi shi yana yin baccin rana ne yace to me dalili da ba za ka tashi yace ai Allah ya dauki alƙalami saboda haka an dauki alƙalami ga mai bacci da haka ba shi da matsala to kuma inda zai zama yana da wani uzuri na musamman har ƙailulan ma ba zai ba in ma kuma zai yi to zai saita yadda ba za ta taɓa al'amuransa muhimmai ba su wannan gaskiya yana daga cikin abubuwa muhimmai da ya kamata gaskiya mu lura da su na'am na'am na ba wancan izini bari Mm. ya ce malami ne yana da ɗan ƙaramin ƙarfi ya halatta ya ci bashi malami ɗaya ne da kowa ya halatta ya ci bashi mana amma gwargwadon iyawanshi shi kai ya ci bashi yadda mutuncin shi zai zube saboda idan ya zamanto yana cin bashi sama da samun sa, to mutuncin shi zai iya zubewa za ku yi mamaki sosai bayanan da na muku akan malamai wajen al'akulu bikin wato mu da yake a can inda muka yi karatu da kuma nan ma musamman dai a can ganin manya baya mana wahala mun yi da gwamnoni biyu a nan na ƙara gane bambancin ilimi da rashin ilimi duk gwamnonin arewa ne amma ɗaya ya fi ɗaya ilimi ɗaya na tambaye shi na ce masa da kawo mulki ya ka ga malamai ya ce kayi mulki shekara takwas ya ka ga malamai sai ya ce mun to wala shi yadda ya fahimci malamai shine kamar ragowar mutane akwai na kirki akwai na banza to magana shi ta burge sai wani gwamna shi ma muna da wani akwai wani abin nan da muke da shi muna da wani wata laima da muka da ita ta yi wa manya-manyan mutane wa'azi na daɗe ni nake jagorantar ta su manyan mutane in suka zo muna iya zuwa musu wa'azi su shugaban sanet, su mataimakin shugaban ƙasa na da duk mun taɓa zuwa mun musu wa'azi to akwai wani gwamna shi ma da muka taɓa gayyata su ofis ɗinmu muka je a mai wa'azi balarabe mai wa'azi mai tarjama mu ma mu ɗanyi namu ƙarin bayani to shi ma na tambaye shi na ce masa nake tambayar shi na suna da odile ɗinsa na ce masa kai kuma da ka zama malami da ka zama da kai mulki ya kuka samu malamai sai ya ce aini duk malaman jihar mu shi odile ɗin nasa ko mai magana da yawansa ya ce duk malaman jihar mu bana ganin mutuncinsu sai na ce masa a ina ga ka'ai kuɗin goro sai gwamnan ya ɗan ja masa birki ya ce gaskiya ba duka ba ne to haka wani shi ma wani famsef a gaban mu amina ya zo yana cewa shi duk malaman jihar su baya ganin mutuncinsu saboda ya ce ai da daddare yake zuwa yana wa wasu kuɗi kaga duk me ja wannan shine rashin wadatar zucin wasu wannan kuma yana daga cikin dalilan da ya jawo ya zamanto cewa malaman da suka fi na yanzu daraja idan gwamnati da kuma mutane har yanzu ma akwai na Allah wannan kuma ita ce magana ta gaskiya da haka shi yasa wannan ka'idar da Imam Malik ya bayar ita ce ka'ida muhimmiya wacce ya kamata malami in zai iya ya dinga amfani da ita Al'ilmu yi wuta wa layati gwamna ya kira ka ko shugaban ƙasa ko wani ya kira ka da niyyar ka dinga zuwa gidan shi kana koya mai karatu ko dai a wata makaranta da za a da tsakiya ko kuma ya zamanto a su dinga zuwa gidanka akwai wahala sosai ka yi haka amma in ka yi haka shine zai rike martabarka so kamar yadda na gaya maku a baya shine mutum ya dinga ɗaukar cewa ni'imar da Allah ya masa ta ilimi ba wata ni'ima da ta fita a duniya amma babban abin da zai taimaka maka shine ya zamanto kana da wadatar zuci kun ga Fudail bin iya ba fa abincin da za a ci amma haruna rashid zai ba shi kuɗi ya ƙi gara talauci da wannan da ya zubar da kiwon shi kuma ba shi ya roƙa ba to amma yanzu misali za ka je misali mutum yana shugaba ko yana wani abu za ka je ka kai mai ka akwai wani lokaci da na taɓa zuwa wajen wasu malamai da suka je haji ya je haji wasu masu kuɗi ne suke kai shi dama hajji da umara ya ki yadda ya haƙura da umarar da ya je guda ɗaya da hajjin da ya je guda ɗaya annabi ma so ɗaya hajji sai imam malik ma so ɗaya hajji amma shi bai yadda ba wallahi malam yana musu wa'azi gaba ɗaya kallon banza suke mai yana wa'azi suna mai kallon banza ala kulli hal wannan abin da na faɗa ina fata insha Allah malaman da ɗaliban ilimi duka zai kai zuwa gare su kuma na san insha Allah ta'ala zai yi amfani amma dai ala kulli hal mutum yana da buƙatar ya daraja kanshi a matsayin shi na malami yana buƙatar ya kimanta kanshi babban abin da kuma ya fi kamata ina yawan maimaita muku wannan shine mutum ya zama yana da wadatun zuci idan dubu ashirin kake da ita a wata ko dubu talatin kake ɗauka a matsayin ka na ana kallawo ya zama wannan abin da kake ɗauka ka san yadda za ka iya yi da shi idan wani ya kawo maka ba tare da ka roƙe shi ba to babu laifi amma kai ka je ka zubar da ƙimarka ka roƙe shi kuskure ne ko yanzu ka ga misali a wani kawai ya zamanto ya saba kawai duk shekara sai ya tura ka umara ka mai addu'a ba yadda za a yi ga ƙimarka akwai lokacin da a muna madina muna karatu na ga 2010 ne ko 10 ko 11 sai wani mataimakin gwamna ya zo sai ce mun da Allah yana so dan je za a raka shi ziyara ni ce to ba matsala mu je kuma tafi muna hira muna hira sai na ga wani mutum a kusa da shi sai nake tambaye shi nace malam kai ba yace suna na wani yace ina yi wa excellency tafsiri ne to yanzu ma mun zo daidai wata aya ne shine yace ya kamata tunda an zo a ya kaza zuwa zo yi umara a gode wa Allah muka je Uhud ziyara dutsen Uhud kenan muna tare da excellence muna dan hira muna dan tattaunawa sai ya ce mun ya Allah dan yi wa malam magana yana son magana da shi sai na dan yi mai nuni daga nesa saboda muna ɗan nisa da shi sai na mai nuni cewa ana son ganin shana. ban je ba gaskiya na mai nuni wala sai ya rubo da gudu to za a malam kana yi wa mutum tafsiri ya kira ka karubo da gudu ta ina za a yi ji tafsirin ba zai yi ba ya ji tafsiri wannan shi ne abin da yake faruwa wallahi ni da ya aike ni ban je ba nuni kawai ne wa malamin na nuna masa na ce gashi ana magana wallahi shi kuma sai rubo da gudu to ya za ayoyi su fassaru wannan yana daga cikin abubuwan da suke faruwa shi yasa za ku ga da muka zo wal aklu biki wani zai iya cewa malamai manya ne bai kamata a taba su ba amma dai akwai gyaran da muke bukata a matsayin mu na masu karantarwa da kuskure da muke bukata ya zamanto mun yi wa kanmu sannan kuma daga cikin manyan abubuwan da ya kamata mu shine mu dinga daukar yanayin rayuwar magabata malamai mu dinga karantawa mu ga irin yadda suka haƙura da talauci da irin yadda suka haƙura da wulaƙanci kamar yadda na jawo muku malaman da malaman da sarakuna da shugabanni su ne suke zuwa wajensu kun ga isar da na baku yanzu haruna rashid ya akai zuwa suka kai ko shi ya je shi ne ya dinga bin gidajen malamai yana zuwa su mai wa'azi kun gani shi kuma wancan cewa yake yi sarkin garinsu ma yana yawan neman ya ganshi amma su ɗaya ke ba shi dama ya ganshi a shekara mana har gwamna da shugaban ƙasa ma an sun nemi su ganshi baya ba su dama amma yanzu ga yau ka ga malamai kaza a wajen gwamna yau ka ga malamai kaza a wajen shugaban kasa yau ka ga malam to Allah ba zai raina ku ba Allah ya ba mu dace ni ma kuma wa ma uban rayuwa duk da wani ba ku taba gani na ba amma dai ban ce muku ni ma ubari nafsi ba amma dai ina fatan Allah ya sanya mu daga cikin magabatan saboda ilimin mai kima na ta ƙarshe an gama to Allah ya ba mu dacewa ya sanya rayuwar mu kamar yadda yake so Thank you.